Fadar shugaban ƙasa ta jaddada cewa Naira dubu ɗari biyu da hamsin ɗin da ƙungiyoyin ƙwadago suka kafe a matsayin mafi sabon mafi ƙarancin albashi ba mai ɗorewa ba ce. Inda ta yi gargaɗin cewa gwamnatin tarayya ba za ta iya zuba dukkanin arzikinta a wajen biyan bukatunsu ba. Da yake tattaunawa da The mai baiwa shugaban ƙasa shawara na musamman a kan yada labarai Bayo Anunuga. ya bayyana cewa in dai kungiyoyin kwadago na NLC da TUC ba son kansu suke ba ya kamata su lura da cewa bai kamata a ce arzikin da ya kamata a ce na dukkan 'yan Najeriya ba ne, amma kuma a miƙa wa mambobinsu kawai. Wanda kuma yawansu bai kai kashi goma a cikin ɗari na dukkan al'ummar 'yan ƙasan ba. Ministan Sifirin Jiragen Sama Fetus Kiyamo ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba haɗaɗɗiyar daular Larabawa za ta ɗage wa 'yan Najeriya haramcin biza. Kiyama ya ce shugaba Tinubun da shugaban ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa Zayid al-Nahyan sun cimma maslaha ne a lokacin da shugaba Tinubu ya kai ziyaran aiki ƙasar a watan Satumban shekarar 2023. Kiyama ya ƙara faɗin cewa a yanzu an kammala cika dukkanin tsarukan kuma ana sa ran daular larabawan za ta sanar da ɗage haramcin ba da jimawa ba. Biyo bayan ɓarkewar cutar amai da gudawa a Legas da wasu jihohi, Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta yi kira ga 'yan Najeriya da su ɗauka matakai na musamman domin kare lafiyar yara da yara 'yan makaranta. Hukumar ta kuma yi kira da a yi ƙoƙari wajen gujewa rushewan kalandan karatun makarantu sakamakon ɓarkewar cutar. Shugaban ofishin UNICEF ɗin na Legas, Celine Lafocria, wanda ta yi kira a yau Litini ta bayyana cewa ɓarkewar cutar ta yi matuƙar shafar yara ƙanana. Ƙasar Senegal ta shiga cikin jerin ƙasashe masu arzikin man fetur a Afirka ta Yamma. Wanda kuma hakan ya zamo wani babban mataki na ci gaban tattalin arzikin ƙasar. A farkon makon da ya gabata ne dai ƙasar ta fara samar da mai a karon farko, inda kuma take fatan samar da gangan mai dubu ɗari a kullum. Shugaban ƙasar Basiru da Mayu faye. shi ne ya tabbatar wa da 'yan ƙasar cewa gwamnatinsa za ta yi amfani da riban siyan man fetur ɗin da gas ɗin ƙasar ta hanyar da ta dace. Gwamnan jihar Enugu Peter Mba ya taya ƙungiyar ƙwallon ƙafar Rangers ta jihar Enugu murnan daga kofin gasar Firimiyan Najeriya ta bana. Temur nan ya biyo bayan nasarar da tawagar ta samu ne a kan bendal Insurance da ci biyu da nema a filin wasan Inambi Azikiwe da ke Enugu a jiya Lahadi. da yake magana da manema labarai a jiya lahadi in baya nuna farin cikinsa tare da shan alwashin cewa gwamnatinsa za ta ƙara mai da hankali wajen ci gaban wasanni a jihar.